Rashin samun amsa mai gamsarwa daga wajen mahukunta da kuma yadda kotu ta yi watsi da dukkan kararrakin da aka gabatar mata ne kan buƙatar soke kudirin korar waɗannan 'yan ruwan da takwas da suka samu faka a nan Nijar bayan wata yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin hukumomin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya ya sa lauyar da ke kare su Metar Khadijatu Hamadu kiran taron manema labarai don sanar da duniya halin da ake ciki a yayin da ya rage kwana guda wa'adin da mahukuntan Nijar suka basu ke cika. Mutanen har yanzu situation kinsu bai sake ba itadi niger bai magana ba mu san me zai faru ba da zunga na ji wani ya ce yau ne da su zai kare kenan gobe za a kore su abun da ya kamata kowa ya gane decision nations zini da ya daga wancan decision na koransu ba a ce rana kaza ko rana kaza ba an ce sai in an gama shari'a kan maganarsu shari'a kuma ba a yi ta ba tunda mu nan ga Nijar duk dosiyan da muka aje wasan da shi ake yi amma abokan da ke wararen duniya su suna gaban nations uni kan magana kenan yau maganan ga da muke yi ko gobe Nijar bai da inci ya kori mutanen nan tun da decision farko da ya sa bai kore su ba har yanzu yana nan bai gute ba dindin maganan ba a yi shi ba tukuna to wannan ne muke so mu gane wannan al'amari da tuni ya fara ɗaukar hankulan lauyoyi sama da ɗari daga sassa daban-daban na duniya abu ne da ka iya goga wa nijar kashin kashi a kan batun kare haƙƙin ɗan adam ganin yadda mutanen da ake dambarwa a kansu tsofaffi ne matashinsu shine mai shekaru satin inji ji kadija khadija hamadu yau constitution kinmu ma na protection su traité international yana protection su kenan yau in niger ya kore su ya je ya sa su wani rayuwa ko a wani hannu da za a iya takura musu gaskiya responsibility international kin niger an iya a yi angajen shi akan wanga magana jiya ma kuma mun je gaban minister de l'interior muka aje takarda kan mutanen nan okay. Niger ya duba kuma ya ba su azil ya ba ma Nations unitan tan ya yi prepare da parking su Niger kenan muna saurara lauyar ta kara da cewa waɗannan mutane duk da kasancewarsu an same su da hannu a yakin basasar 1994 kotu ta wanke wasu daga cikinsu yayin da waɗanda aka kama da laifi suka riga suka kammala zaman hukuncin da aka yanke musu sai dai watanni kusan biyu da barkewar wannan dambarwa kawo yau hukumomin Nijar ba su ce kala ba a kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.